بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم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 dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da shekara dubu biyu da goma sha shida wato miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma kuma muna wancan majalasi mun tsaya a ƙarshen suratul falaq a yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul shams suratul shams sura ce makkiya wato an saukar da ita daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana makka bai kaura ya koma madina ba sannan tana da ayoyi guda goma sha biyar abubuwan da take karantarwa shine halin ran dan adam inda ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna masa shiriya ya nuna masa fata wani ya dauki shiriya wani kuma wato ainihin ya dauki fata ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa shamsu wa duhaha بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ubangiji ta alaƙe wa shamsi na rantse da rana wa buhaha da haskenta a nan ubangiji ta ala yana rantsewa da rana da yini gaba ɗayansa domin hasken rana shi ne yake haskaka wato yini wannan zamani na daga kuduwar rana zuwa ta ana ce masa yini to wannan tauraron da yake sama kuma yake haskaka wannan zamani shi ne ake cewa wato ainihin rana to shi shine adam ubangiji ta ala yake rantsewa da ranan da hasken da gaba daya wato shine yinin ranan gaba daya sa domin sun ce abuha mahfuzun min as-sarfi wa huwa dhul shams wato abin da ake cewa abuha an dauko shi daga as shi ne hasken rana to ubangiji subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da rana da kuma hasken ranar gaba Shi ne wannan yini daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa sannan yake wal qamar idza talaha Allah ta'ala yana rantsuwa da wata shine wannan tauraro da yake fitowa da dare, babba wanda yake kowanne girma mai hatta shi yake cewa al-sama wato shine wata Allah ta'ala yana rantsuwa da wata din idza tala'a idan ya biyo rana wato idan rana ta faɗi wata kuma sai biyo sai biyo rana din tare da ainihin wato haskensa to wannan malamin tafsiri suka ce wata in ya kai rabin wato ainihin abin nan in ya kai ko kuma yana cikin rabin kwanakinsa na farko ne haka take faruwa wato daga lokacin da ya fito an ce an ga wata yau to galibi za ka ga da rana ta faɗi sai ka ga kuma ga wata nan ta fito tana faɗuwa ga wata ta fito har sai ta kai kwana goma sha biyar to in ta fara gangarawa kuma to in rana ta faɗi ba za ta fito a lokacin da sai an ɗaukar lokaci a haka a haka zuwa ƙarshe sai ka zama sai a zuba ne take gujewa to anan ubangiji ta'ala yana rantsuwa da wata lokacin da yake biyo rana da sa, wato hasken rana na tafiya sai ga hasken wata kuma ya fito sai kaga babu duhu gaba ɗaya ta duhu a wata saboda akwai hasken wato ainihin rana ko kuma wata da yake biyo bayan hasken ainihin wannan rana din sai dai gida a can karshe karshe shi hasken wata zai iya kuma wato ɓacewa sai zama an samu duhu kafin kafin rana ta ubangiji ta ala yana rantsuwa da waɗannan taurari guda biyu saboda ainihin wato muhimmancin saboda yanayin yadda suke tafiya in akwai ikon Allah daga rana ta fito safa daga wata ya fito shi ma ya kai haka dai yau da gobe kullum suna tafiya amma babu wani wanda yake shiga wato hanyar wani kowanne da inda Allah ta'ala ya kara masa wato inda zai dinga bi kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa cikin suratu yasin yace lan shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa lan laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun wato rana ba ta riga wata haka nan wata ma ba ta riga rana kowanne sai ba ya riga rana kowanne sai zamanin sa yake fitowa idan lokacin fitar rana ta yi ko ya yi ranar da take fitowa ba wata ba ana tafiya in ya faɗi lokacin fitowa wata ko ya ke wata da yake fitowa ba wata zai riga wani ba za a ce a shi ke nan yanzu rana ba ta fito ba wata ya riga ya mamaye hanyar ko hanyar da a ce a wata bai fito ba rana ta mamaye hanyar wata ba a samu yin haka Allah ta'ala ya ce kowanne yana tafiya ne a hanyar da wanda aka kaddara masa bai ba ne wannan abu akwai wato abun al'ajabi abun mamaki waɗannan taurari guda biyu wanda manya-manya ne ba ƙanana ba ne mu ne daga nan ƙasa muke ganin su cewa muke ganin su ƙanana amma wannan ya fito ya faɗi wannan ya fito wannan ya fito a haka haka ne har duniya ta tashi har a zo lokacin da ranar kuma za ta fito ta inda take faɗuwa shine alaman kenan wato duniya ta kare duniya ta zo tashi amma kafin nan ka duk lokacin da ta faɗi tana zuwa ta kai da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya fita ta koma inda ta fito ta sake fitowa kamar inda ya tabbata a cikin wato Imam Bukhari ko bukari da Muslim to amma ranta kuma duniya za ta dage sai a ce ta fito daga garin da ta fara daga nan kuma shi ke nan alamun duniya ta kare za a yi tashin alkiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wannan hari idza jallaha na rantse da rana idza jallaha wato idan ya lulluɗe duniya da hasken haskensa annaha yini kenan hasken rana na rantse da yini idan ya lulluɗe duniya da hasken sa. kaga a shakku shi ne sauraron rana nahar kuma shi ne wannan hasken yini wannan zamani daga hutuwar rana zuwa faɗuwan wannan ba za ka daga hutuwar rana har rana ta fadi wannan lokacin haske ne yake bayyana shi ne ubangiji ta ala ke rantsuwa da wannan haske na yini idan ya da ainihin duniya ko lullube kasa za a ga ko ta ina haske ne duk inda take tafiya sannan wannan za ya bashaha Allah ta'ala ya ranke da dare a lokacin da yake lullube duniya da duhun da shi kuma sai kaga duhu ya yi idan dare ya yi idan gari ya waya kuma sai ga wato ainihin akwai haske kafin rana ta fito ma sai ga gari ya ya rufe da haske gaba ɗaya in rana ta faɗi kuma sai ga wato ainihin duhu ko ina ya lullube wato ainihin duniya nan to wannan wasu ni'imomi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala masu girma yini da yini da dare da za a ce babu ne ko babu dare to da rayuwar gaba ɗaya za ta gurɓace ba yadda za a yi mutane su iya tsara al'amuran su babu ne babu dare sai zama a lokacin da kai kake son ka zo ka saka kayanka mai sai kuma a lokacin yake so mai bacci to kaga za ku yi amfani da shi kenan amma idan Allah ta'ala ya kaddara akwai dare akwai ne to kowa da dare dama dare ba mun tarbawa ne kamar yadda bawo ce faɗa da rana kuma a je a nemi abinci da mai siya da mai siyarwa da mai zuwa wani aiki na sana'arsa ko gonarsa ko kiwonsa duk da ranar ne ake wato ainihin zuwa wannan kamar yadda ubangiji ta ala yake faɗa cikin suratu yunus wallazi ja'ala al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubia Allah ta'ala shi ne ya sanya ko ya halitti dare don ku nutsu a cikin dare ba inda dan adam ko lokacin da dan adam yake samun nutsuwa kamar da dare za ka iya zuwa ka kwanta a gida ka je kai barci da rana amma ka sani akwai hayaniya kuma ba daidai yake kamar dare ba amma da dare kowa ma ya kwanta babu hayaniyan komai a lokacin da hutu yake da daji to Allah ta'ala ya hadisi dare domin mu ji ko a cikin dare mu samu hutu sannan ya sanya yi ne kuma mai haske don mu je mu nemi abinci a cikin suratul furqan ubangiji ta ala yake wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wannan nawma subatan wa ja'ala an-nahara nusura Allah ta'ala shine ya sanya wato ko kuma ya halitti dare ya mai da shi ya zama tufafi wato lokacin da za a iya yin sirri kana tafiya ma ba a san ina kai ba a san waye ba ne za ka zo ka wuce mutane da san waye ne wuce ba mace za ka zo ka wuce ba a san cewa mace ba ne saboda sirrin da yake cikin dare za ka yi abubuwa da yawa na sirri a cikin dare ba tare da wani ya sani ba sai Allah ta'ala yake dare tufafi ne kamar yadda za ka suturce jikinka da tufafi to haka dare kuma yake suturce ainihin a cikin Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ta'ala ya sanya wato bacci kuma ya zama hutu in kana son ka huta shine sai kai bacci da za a ce babu bacci kwata-kwata ba za mutane ba su ji daɗin rayuwar ba zai zama kullum kana ji motsi ne kana ne, ko a yanzu idan bacci wa mutum karanci ba a samu yayi sosai ba za a ga kamar yana neman ya zama wani mai sanin kai haka ya sa bacci ma ce ta ma'ana wa ta'ala duk wanda ba yin ka kuma zai samu matsala a kwakwalwarsa sai muke dinga faɗan abubuwan da bai kamata ya faɗa ba sai tunanin sai ce gaba ɗaya sai zama hankalinsa yana neman ya bari jikinsa gaba ɗaya ya huce sai zama a ne yake da kafin shi amma idan mutum yana yin bacci sai ka ga ya samu ainihin nutsuwa lokacin da ka tashi nan sai ka je ka garau ka zama kamar wani sabo to sai dai kamar da yake sai yake faɗa ana son ana buƙatar bacci ya zama daidai wani da za ka yi idan kai yi yawa to zai kashe maka zuciyarka za ka zama mai mataccen zuciya ba a kuma za ka yi na zuwa gani a rayuwarka ba za ka iya neman kuɗi ba ba za ka iya sana'a ba ba za ka wani aiki na wanda za ka rufa kanka a fili ba ba za ka iya wata ibada wanda za ka nemi lahira da ita ba idan ka ka barci to za ka zuciyanka sai ka mutu idan kuma barcin ya yi kaɗan to hankali ka kuma zai samu matsala za ka iya cewa da rashin da rashin yin barci to za ka kai wa umuri wasa, ba ka kai a a kai barci daidai ko har ka hana idon ka barci sannan kuma kada bakin ya wuce gona da iri bacci hutu ne na ɗan adam Allah ta'ala ya ce kuma ya sanya yini ya zama lokaci ne da za a fita a je a nemi abu haka nan dai ya sake fara cikin suratul furqan wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ta'ala shi ne ya halitti dare da rana ya sanya su kuna biye juna in dare ya zo yini zai biyo baya in yini ya tafi sai dare ya biyo baya wannan Allah ta'ala ya sanya shi zama aya ga wanda yake son ya wa'azantu ko ya gode wa Allah ta'ala wato tafiyan dare da rana ko dare da yini shi kansa ya ishe zama aya ce da za ta nuna maka ubangiji ta'ala shi kaɗai ne kuma ya cancanci ainihin wato a bauta masa amma da babu nan ko shakka babu da rayuwa ba za ta yi daɗi ba kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke faɗa wa ta sura yace kul ara'aytum إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون فما إلى باري idan da Allah ta'ala zai sanya duniyar nan gaba ɗayansa ta zama duhu ne gaba ɗaya tsire ne to da waye ne kuma da haske ne wanda za mu yi al'amuran mu farko abin nan ka shiga ka fita ka je ka nemi kuɗi ko ka je gona ko wani ko ka ta'ala ya ce ba ma ainihin dini ya kamata mu fahimci ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala haka nan kuma yake kul ara'aykum in ja'ala lakum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru allahi ya'tikum bi laylin takununa fihi afala tusirun ku ba ni labari don Allah ta'ala ya sanya muku yini ya zama har abadan abada yini ne ku ainihin dare Ko wane ne kuma wani wanda ba Allah ba zai zo muku da dare wanda za ku shiga cikin sa ba za ku lura ku sani ba so da ka Allah ta'ala ya sanya mana dare da rana ya sa ki wa min rahmatihi ya da lakum al-layla wan nahara li tasbihu fihi wa li tabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ina da cikin rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta muku dare da rana domin ku nutsu a cikin daren kuma ku nemi abinci da rana ku nemi falalan Allah subhanahu wa ta'ala don ku gode wa Allah za ka mu gode wa Allah a bisa rana da wata da kuma dare da yini falala ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda muna iya ainihin tsara abubuwan aka mana rana da wata aka yi dare da yini aka yi mana kwanaki aka mana satuttuka akai mana watanni sannan aka zo aka mana shekaru duk dai don mu tsara rayuwarmu za a ce an sa auren wani ran kaza ga watan kaza a shekara ta kaza za ka ci bashi ka ce to zan biya lokaci ka za a daidai wuri ka kaza a watan ka za a ke aikin hajji a watan ka kaza ake azumin wata ramadan a watan ka za a ke yin kaza duk lissafe lissafin ka baka da matsala tunda kana da kwanaki da watanni da kuma ainihin wato shekaru wannan duka falala ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan Allah ta'ala ce wal sama'i wa ma banaha Allah ta'ala ya rantsi da sama wa sama'i ya rantsi da sama wa ma banaha da wanda ya gina sama ko kuma ma ha da ginin saman da wato ma inna za ta yi zama masdariya idan mun ce masdariya ce sai zama wasama wasama'i wa bina'iha da sama da ginin ta duka Allah ya rantsa da sama da kuma inda aka gina sama ko kuma ma ta zama mawjuda sai ta zama mai ma'anan man wato man sai zama wasama'i wa ma banaha ay wa baniha Allah ya rantsa da sama da wanda ya gina saman gaba daya galibi ma tana zuwa ne ga abin da wato bai da hankali amma akan iya faɗan daga abin da mai hankali daga mai hankali kamar yadda ubangiji ta za ka yi cewa fanti ko ma ba ba da kumminan nisa'i ko a waɗanda suka muku daga mata kaga mata masu hankali ne amma ka ce mata ba da ana nufin manta ba da saboda haka a nan wa ma bana wa man bana hasi wato Allah ya rantse da sama da wanda ya gina ya rantse da kansa kenan domin shi ne ya gina wato ainihin sammai gaba ɗayan su guda bakwai ɗin sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har zuwa ta bakwai sai dai mu ta ɗaya ma ba ma iya hankota sai dai mu da kake hango wanda wani sarari ne kawai ke sa kake ganin da wani hayaki ne da za ka iya hango sama wanda take wato gininniya ba dalilin da zai nuna baka hango sama ta ɗaya shine idan ka hau jirgi ya tafi sama sosai to in ka duba kasa sai ka ga kamar yadda kake ganin sama na haka kake ganin kasa ya zai baka kamo wani hayaki hayaki wani hadiri hadiri haka za ka dinga gare za ka wuce hadirin ma gaba ɗaya daga jimare sai ka ga ya dawo maka ƙasa sai kasance koma maka kamar sama ba sai dama ba saman ginin ya kake hangowa ba kana hango wani sarari ne kawai da wasu ga jimare to ta ala dai ya rantse da ainihin sama da kuma wanda ya gina ta ko da ginin ta gaba ɗaya kuma ginin ta abun al'ajabi ne abun mamaki ne saboda girman da ainihin wato sama take da shi sannan ce wal ardi wa ma ha Allah ta'ala ya rantse da ƙasa wato wannan tuntuɓecciyar ƙasa wanda ita ma guda bakwai sai kamar yadda zuwa a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man zalama min al-ard qila shibrun tubiqahu min sab'i arba'ina yawm al-qiyamah to wanda za su wani ko da take ne za a nan na je har zuwa sai guda bakwai ranar al-qiyamah a sai kamar yadda sama take hawan hawa wato har zuwa hawa bakwai za ka ƙasa kuma take wato ainihin matakai matakai ƙasa ƙasa zuwa ƙasa bakwai su duka dai ubangiji ta ala shi ne halitte su ya ce wal arzi na rantse da ƙasa wa mata ha'a da wato lumfutanta ko kuma wa mata ha'a da wani ya lumfutata shi ne ubangiji su ba hana wata Allah ya rantse da ƙasa kuma ya rantse da ainihin wato kansa shi kansa da yake da ainihin wannan kasa saboda abun mamaki ne kuma yana da gaske wanda zai maka girman ubangiji wa wataala a ce shi mai kuma shi karfe kuma shi kadai ba tare da wani ya tsaya shi ba ba wani ya tsaya shi wani gidi kuma ba kaka nan da kake kanta inda za ka yi iya tafiyan ka tafi ganyen ka fita nan ba za ka iya kure ta ba ruwa kawai ko guna ko ina ko gobe ba za ka kure shi ba ce to ba da kana kuma karfai abin nan sammai kuma wanda ka zo ma ko guda ɗaya ma ba za ka iya hangowa ba ba da kana ka iya kure to wanda irin wannan halittan lalle ya tantance abota masa shi kadai kada a yi masa abokin tarayya shi yasa ubangiji ta ala yake rantsewa da waɗannan halittu wannan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul zariyat was samaa banaynaha bi ainin wa inna la muslimun wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun Allah ta'ala yake sama mun halitte ta da karfi bi kowace shi ne bi ainin Allah ta da mun muka ke mun muka halitta sammai da karfi wato guda bakwai din gaba daya kuma Allah ta ala ya ce mu masu iko ne da kasa ko mu masu hada da tsakanin sama da kasa sannan ubangi ta ala ya ce haka nan kasa muka guda ta ma dalla da masu gudawa wato ubangi subhanahu wa ta'ala da shin guda kasa ya zama za ka iya tafiya a kanta za ka iya yin shuka za ka iya yin noma za ka iya yin gini ka gina gidanka ka kwanta a ciki za ka iya tuta hanya ka ciki, za ka iya tona wani wani gulbi ko wani dam duk abin da kake so za ka sarrafa kasa in ka zo kana sarrafa ta kuma ba za ta ce maka bayyanta ba don Allah ta'ala riga ya kore wannan adadi wannan manya-manyan ni'imomi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya ainihin halitta da za a tambaye ka ya za ka yi ka gane akwai Allah subhanahu wa ta'ala sai da ina gane cewa akwai Allah ne da halittar samai da kasai na duba sama na duba ƙasa na duba rana na duba wata na duba bishiyoyi na duba mutane na duba dabbobi na duba koguna da manya-manyan duwatsun duniya to na san cewa ba su suka yi kansu ba kamar yadda na san ba ni ne kai na ba da sun ba su suka yi kansu ba tabbas akwai wanda yi shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala da ake gane Allah a hankalce kuma ka gane girman Allah subhanahu wa sun da wannan halittar gaba daya kuma ya yi ka to tabbas Allah ta'ala mai girma ne kuma abin tsoro ne tarkace za ka saba masa domin kai ba komai ba ne idan ya kama ka ba za ka kai labari ba kuma ba za ka iya kuce masa sai Allah ta'ala ya ce wa nafsin wa ma sawwaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa nafsin wa ma sawwaha wa nafsin naran ce da ran dan adam wa ma sawwaha da abin da ya daidaita wato Allah ta'ala ya rantsa daren dan adam da kuma yin da ran yake tsaye ko kuma ka ce wa ma sawaha wa man sawaha da wanda ya daidai daren dan adam ba na ya daidai ta halittarsa gaba ɗaya shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya rantsa da ran dan adam saboda akwai abun al'ajabi a cikin ran ka ta abu idan bai da rai da zai baka mamaki ko kamar teburin nan kamar gini masallacin nan kamar bishiyoyi da sauran. to amma dan adam da Allah ya halice shi ya sa masa rai ya sa masa hankali ya sa masa ji da gani zai iya tunani wasu abubuwa zai iya sarrafa abubuwa ga sunan dai abubuwa na ban mamaki kuma ya sa masa tunani kuma kowa da irin tunaninsa to ubangiji ta Allah ya rantse da rai da wanda ya halicci wannan ran ya kirkiri halittansa wanda babu da ba bayan da babu shi sannan ya daidaita gaban wannan rai kuma yana da cikin daidaita rai din shine Allah ta'ala ya sa mutum hankali wanda zai iya bambanta abubuwa na alkhairi da abubuwa na zai da shari zai iya bambanta shiriya zai iya bambanta ainihin wato ƙasa wannan abu mai kyau ne wannan mara kyau ne wannan barna ne wannan jara ne to dan adam shi ne wanda ubangiji ta ala ya masa ni'imar da zai iya bambanta wannan abu kamar idan ka dauki dabba ba ta da hankali amma dai tana da zuciya kamar yadda dan adam yake da zuciya ita ma tana da shi shi yasa tana iya gane wannan ɗanta ne tana iya gane wannan abun sai da za ta iya yi wannan kuma ba za ta yi ba da ta so suna ko ta amurke ta gaba irin nata ba wannan ruwan za ta iya sha wannan ba za ta sha ba idan an kai hannu za a buje ta za ta gane cewa za a cutar da ita da sai ta idan an kyale ta za ta gane babu matsala duka da hankali take amfani da zuciya ne take amfani amma babu hankali to dan adam kuma da Allah ya bashi irin wannan zuciyan yana iya gane irin wannan abubuwan kuma zai ba hankali zai gane abin da zai cutar da shi da abin da ba zai cutar da shi ba wannan abu daidai wannan abu kuskure ne wannan abu alkhairi ne wannan abu sharri wannan abu amfani ne wannan abu cutarwa ne to dan adam shi yake da hankalin da zai iya gane wannan to shi yasa malamai suka ce duk mutumin da kamar shafi isan bin tafiya yana cewa wala yusamma insanu aqilan illa man arafa alkhaira wa sa'a ilayhi wa arafa sharra wa tanabahu ba a cewa mutum mai hankali sai in ya san alkhairi kuma ya nemi alkhairi ya san sharri kuma ya nisanci sharri kenan duk mutumin da baya gane alkhairi da sharri to wannan ko da dan adam ne ba a bisa cikin masu hankali ya zama kuma mawakaci ke mawakaci ba a gane wannan ba alkhairi ne ko sharri to haka dan adam ko da ko ana ganin sai yana da hankali in dai bai gane wannan abu alkhairi ba ne na yi shi wannan abu sharri ne na nisance shi to ba a lissafa cikin masu hankali ko da ke nan dan adam mai cikakken hankali shi ne wanda yake kokarin fahimtar addinin ya gane ina menene addinin sa menene Allah ta'ala yake son da yi don shi ne alkhairi sannan kuma yayi wannan aikin don ya samu alkhairi sannan ya gano menene Allah ta'ala baya so ina fushi idan an yi mata sai ya san wannan abun kuma ya nisanci wannan abun don kada Allah ta'ala ya fushi da shi wannan shi ne ake son mutum mai hankali duk mai hankali ya san rayuwar duniyar nan ba an zo a zauna ne jinjin ba an zo a zauna ne na lokaci rayuwar lahira ita ce ne rayuwa ta jinjin sannan kuma rayuwar lahiran ana neman ta ne a duniya a duniya ake neman ta sai ka gyara ta in ka je can sai ka maka dadi ba ta kan ma a duniya ne ake bata ta idan kai abin da bai kamata ba ka bata rayuwarka ta lahira ba za ta maka dadi ba to kaga mai hankali shine wanda zai fifita rayuwarsa ta lahira akan ta duniya sai ya duba menene zai gyara masa lahiransa sannan yi wannan aikin domin ya tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama ya samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya duba menene zai kata masa wato ainihin lahiransa sai ya nisance shi don kada zai fada wato cikin wutar jahannam to sanan ne zaka iya gane wani mai hankali ne ko wani ba mai hankali ba ne ya san maslaha ya san abubuwa masu amfani ya san abubuwa na alkhairi ya san shirya ya san gaskiya kuma yana kokari wajen aiki da su da neman su sannan wannan bai ce masa mai hankali ɗaya bangaren kuma bai san alkhairi ba bai san mai shirya ba shi babu ruwansa abubuwa na sharri bai nemi ya san su ba ko kuma ya san yana nan yana ta aikata su yana ta jawo kansa halaka da azabar Allah da wannan ka kasa'i a cikin bangaren da ba mu da hankali don bai san me zai amfane shi ba bai san ne wato zai cutar da shi ba to shi yasa ubangiji ta ala ya rantse da rin dan adam da ya sa masa hankali ya daidaita halittansa sannan kuma ya sa masa ainihin wato hankali wanda zai gane wannan abu mai amfani ne wannan abu mai cutarwa sannan daga cikin daidai karen da ubangiji ta ala yawa dan adam shine ya halitte shi a bisa ɗabi'a ta addini musulunci kafin mutum ya zo duniya tun kan ya zo a ɗabi'ansa zai iya karɓan addini musulunci shine fikirarsa ɗabi'an da Allah ya halitte shi da wannan kamar yadda ubangiji ta ala yake faɗa فأقم وجهك للدين حنيفا فكرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ta'ala ce ka daidaita fiskanka wato domin addini da ne ma'ana ka daidaita akan addinin Allah ka rike addinin Allah gasan sannan kuma ka daidaita a kansa karka ji ratsewa abubuwa dama ka bi tafarkin Allah ni keke shine da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ka zama mai istiqama ka yi istiqama wa Allah ta'ala da ayyukan alkhairi don karka je ka dawo kanka bala'i sannan ya ce wannan shi ne fitira wato ɗabi'a da Allah ta'ala ya halittu mutane a kanta kuma ba zai canja ba wannan shi ne addinin Allah wanda yake miƙeƙe wanda wajibi ne kowa ya bi shi sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba wato mafi yawan mutane ne sun fito duniya suka sha iska Allah ya ba su wata nima sai su mace da wannan fitira nasu sai su canja ta sai ka ga mutum ya zama kafuri ko shirka ko bai sabon Allah ko bai da biyu, ya kauce daga fikiran da Allah ta ya da shi a to da haka kowane dan Allah yana zuwa nan duniya da dabi'a irin na addini musulmi amma daga baya kafin ya girma ko bayan ya girma sai ka ga ya canja wannan dabi'a wannan kamar yadda ya tabbata a hadisin bukari da muslim hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda kullu mawludin yuladu ala fitra fa abawahu yuqawwidanihi أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تهلكون فيها نجدها wato manzala ta ma yace kowane dan adam ana haifansa ne a bisa fikira na addinin sai dai idan ya fito duniya iyayensa su mai da shi ko yahude in iyayensa ya yahudawa ko kuma iyayensa su mai da shi ba na tsare wato kirista idan iyayensa kirista ko kuma su mai da shi wato abin nan ba mai majuse idan addini majusu suke ko wani addini kala daban ko wani irin addini sai iya ta su mai da shi su canja shi daga ɗabi'ar da Allah ya masa su mai da shi wata ɗabi'ar daban mazala ta fa sai misali ne kaman wato dabba ne za ta haifi dabba ne cikakken abinda shin za ka ga alama muni yankakken kunya tare da ita lokacin da za a yi ta ba za ka ga alama ba mazala ta yana yi wa masu kiwo misali sai baka san yadda ake kiwo ba za ka gane ba mutanen jeji masu kiwon dabbobi tumaki idan dabba ta girma ya fi ka tsafa kunnen ta ka rohin da suke tsafa kunnen dabbobi har yanzu to za su yi ka tsafa kunne suna tsafa kunne wai alama ne su kai wa dabbobin su to lokacin da aka haifi dabban da sabon kunne ta zo duniya to kaga an canja masa halittar ta ne da ba haka take ba sai aka saba kunne ta sai zama mai sabon kunne waka nan dan adam yana zuwa kafuri ne yana zuwa ne a bisa addinin musulunci da fikiran ka sun lokacin da ya dauki alƙawari ko ta Allah ta'ala hana mun gani to amma idan ya zo sai iyayen ka sun canja masa ɗabi'arsa ko kuma shi din ya canja da kansa ya zama baya bautan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kamar yadda wannan dabbar aka canja mata ainihin wato halittanta kamar yadda mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam ya misali haka nan manzala kuma ya faɗa kamar yadda a hadisin sahihu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin manzo Allah ta kuma yake ya kodo za ku azza wa jalla inni khalaqtu ibadi munafa'a fa ja'atkum shahidin fa ta'adakum min dini Allah ta'ala ya faɗa cikin hadisi kutubi yace na ajisi bai na kunafa suna kan addinin musulmi an yi kisti ba gargada ba fa to amma shaytanu sai suka zo sai suka suka kawar da su daga kan addini su da aka dai mutane suka biyo shaytan suka dinga sabon Allah suna shirka suna bidiyoyi suka bar bautan Allah subhanahu wa ta'ala a sai duk wanda ka zai canja wato ɗabi'a irin ta addinin musulunci to shi ya canja wa kansa ko wani ya zama sababi na canja ba ko iyayensa ba mutanen kirki ba ne zai zama shi ma mutumin banza ko kuma shi da kansa ya je abokantaka da mutanen banza sai zama mutumin banza ko kuma ya biye wa shi shedan idan ya halakar da shi ya kasar da shi ya kauce shi daga kan addininsa amma in ba haka kowa an haife shi akan addini shi yasa ya tsara ga mutum idan iyayensa musulmi ne aka haife shi iyayensa suka haife shi a cikin musulunci ba bukata a cewa ne zai musulunta ko an taba ya'yan musulmi a ce za su musulunta ko a wannan so da haka kowa ya taso akan addini ne kuma ba za a ce ga wata rana da za ka zauna ka lakana wa 'ya'yanka kalmar shahada ko ka shiga da su musulunci a'a tun da aka haife su cikin musulunci musulmi ne haka za su tashi suna ta karatu su koyi ibada haka tafiya haka ba za a ce to ƴaƴan wane yanzu sun girma wasu balaga to a tara su a kankana musu kalmar shahada musu da musulunci a ai musulunci ne ya haife su su ma wa'ancan da za a lankana wa iyayen ne suka canja musu wannan fikira ta addinin musulunci shi yasa za a shigar da su musulunci daga samu ko da za su fita ne amma da ba su fita ba da amma suna cikin ne suna cikin addinin musulunci saboda haka mu tsaya a kan fikiran da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mata ta addini musulunci kar mu canja Allah yana rantsuwa da ran dan adam da kuma yadda yadda yake ta halittarsa da yadda ya tsora shi kan ɗabi'a irin ta addinin musulunci sai dai mutum ya canja wa kansa ko kuma iyayensa su canja masa ko kuma shaidanu su canja masa Allah ya kawai to ubangiji ta dace fa alhamaha ha wa taqwa Allah ya tsira da rai sai ce fa alhamaha ya tusa mata fujuraha fajircin ta wa taqwaha wato da tsoron Allah wasu malamai sun fassara wannan ilhaman da zahirin sa cewa kowa ka ya yanzu duniya akwai yaki akwai kuma sa'i akwai dan wuta akwai dan aljanna wasu suka ce mafi yawan malamin tafsiri suka ce ma'anan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ai arrafaha wa bayyana da laha fujuraha wa taqwaha Allah ta'ala da ya halitta dan adam ya fito da shi duniya sai ya nuna masa wannan hanyar mai kyau ne wato shi ne takawa da hanyar tsoron Allah ta bita wannan haza sirati mustaqima fattabi'u saboda haka ku ta farki na madai sannan kuma ya nuna masa wannan kuma hanyar hajirki ne hanya ce ta sharri so da haka karkabi wannan hanya hanya ce ta sharri ya yi bayanin da sallah da za a cikin alƙur'ani so da haka Allah ta'ala bai bar mutane cikin duhu ba sai da ya shiryar da su ya bambance musu tsakanin alkhairi da sharri tsakanin mata da ainihin shirya tsakanin da'a da sabon Allah ya nuna musu abin da ya kamata su yi da kuma abin da ya kamata su kiyaye sai dai idan baka yi karatu ba kuma ba ka zuwa wajen ma'aji Ba ka zuwa wajen kuma kai ka dawo kasa. amma in ka yi karatun addini ko kana zuwa wurin wa'azi da ake karantar da addini to za ka san menene shirya menene bata menene alkhairi menene shari'a za ka san me ya kamata ka yi a rayuwarka don ka samu kira gobe me ya kamata ka kare ka kare kanka ka kiyaye shi kada ka yi don ka samu kira gobe kiyama duka wannan ana bayyanawa a wurin wa'azi a wurin karatuttuka malamai suna bayani dare da rana sai dai don kai ne kai wa kanka tara ba ka zo ka nemi wannan bayani ba to zo wannan kuma kai ka jawa kanka mata sai ka zama irin nasara suka yi jahilci ba su fahimci addinin Allah ba suka je suka da sababin wannan in kuma ka sani ba kai aiki da shi ba to wannan ma kai ka jawo kanka an riga an bayyana maka ubangiji ta Allah yayi bayanin komai dalla dalla a cikin alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba ka ji ba kai ne ka fi son zuciyarka ka je ka halaka kamar yadda yahudawa sun san gaskiya amma suka take suka fi son zuciyarsu sai ubangiji ta Allah ya fushi da su da sababin wannan da haka gaskiya a bayyane take ƙarya a bayyane take da haka ya danganta kai ne ka zaɓa wa kanka alkhairi kake so ko kuma ko kuma sharri amma ba abin da Allah ta'ala bai bayyana wa bayinsa ba ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana wa al'ummarsa ba inni taraktukum ala al-mahajjati bayda ليلها كنهارها لا يزيد عنها hali na barku akan hanya fara صدق daren ta kamar yinin ta babu duhu na haskaka komai komai manzon Allah ya bayyana inda babu mai kaucewa wannan hanyar sai wanda ya halaka to da ka halake ke yake kaucewa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaucewa hanyar Allah wanda alqur'ani ya bayyana manzon Allah ya bayyana a cikin wato ainihin sunnoninsa to da haka mu fahimci shirya mai aiki da ita mu fahimci ainihin barna da fatirci kuma mu nisanci barna mu nisanci fatirci mun bani fatirai dai su ne yan wuta wannan tudar na fi shahidi فدابتو مقوما سنسوتني مسجد النفس ما تصورون ألا كان دامتو الجنة يجي وصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين ألا تناتا نبي الجنة ثم تصورون ألا وأمينا وكبير ورون ألا وتذيكيك الجنة إن بنت من الله سبحانه وتعالى إن اللي فاجر كي وتذيكيك وترجع إنما شيء صابون الله الله تعالى قد أفلح من زكاها للي ولي ترك شرنسا wannan ya samu babban rabo in ji ubangiji ta'ala shi ne wanda ya tsarkake ransa da imani da da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala ya nisanci kafurci da shirka da sabon Allah da kokanci da tamfe-tamfe da bidiyoyi shi ya fitar da su a zuciyarsa da hasada da ganin iyaci. shi ne ma'anar man tsakaha wanda ya tsarkake ransa wanda ya tsarkake ransa ya samu babbar rabo ma'ana zai shiga aljanna kuma zai tsira daga azabar wutar jahannama kamar da ubangiji ta ke cewa kama nudu biha anin nari ko da bila jannata faqad fa duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna to wannan ya samu babban rabo to samun wannan shine wanda ya karanta ke ransa ya kika ta da imani ya kika zuciyarsa da imani da tsoron Allah da kyawawan ayyuka ya cire tumbin zuciyarsa ya shirka da kafurci da munafurci da sabon Allah da bidiyoyi da hasada da ganin kiyaye da dukkan wani abu na daunan zuciya da wanda zuciyansa fesfes da wanda shi ne wanda zai tashi lafiya ranar kiyama ya tsira da tsokar jahannama ubangiji ta'ala ya sa shi a can sannan Allah ta lace wa karka ba man da sa'a lalle wanda ya wadakanta wato ainihin zuciyansa kuma ya tashi asalin man da sa'a wanda ya takata ka san karshen shi shine ka zo ka taka abu a ƙasa ka murga shi to ka ka dauda da shi kuma ka walakanta shi to haka wani yake wa zuciya ka sai shi ka da dauda ya take sai walakanta ta baya daraja ta kafurci na ciki shirka na ciki munafurci bidiyoyi kafe-kafe gomanci canci hasada mugunta da ganin iyashi da son sharri da nema mutane bala'i da bayan Allah na gari suka kai je tuka a dukiya na ta ya wala kan da take to ubangiji ta lafiya duk wanda ya haka ya sani ya tafi wanda bai tsarkake dukiyarsa bai halakar da ita da waɗannan nan wato ainihin ɗabi'u idan ya haka ya tafi ma'anan ya tafi shine ba zai shiga aljanna ba rana a kiyama ba kuma sautar jahannama ne ya halaka ya lalace ce ubangiji ta ala ya kare mu daga irin wannan to da haka mu tsarkake zuciyarmu Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da yake so a gare ka kamar ka farka da zuciya yasa manzo Allah ta kuma yake ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al da kullu wa idza Fasalar fasada al-jasad kullu wato dan adam akwai wata tsoka a cikin jirginsa ko a jikinsa in ta gyaru dukkan sauran jikin ya gyaru in kuma ta ɓaci da sauran jikin ma ya ɓaci gaba ɗaya Allah ta kuma yake ita ce ne ita ce zuciya wa mala ya fa'u malun wala banu illa man asalla bi qalbi zuciya ya yi yau da take da imani sai take aiki ranar alkiyama to da ka in zuciya ta gyaru kuma to sauran jikin ta ba ya gyaru yasa zo a hadisi manzala da sama inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ba ya kallon suran jikinka ba ya kallon wato ainihin abun nan ɗinka dukiyarka ba ya kallon wannan yana duba ne yana zuba ainihin zuciyarka ne da aikinka ka yi tsakanin tsakaninka da Allah ka gyara zuciyanka zuciyanka a wanke take to wannan shi ne wanda zai kai ka cikin to da ka idan baka gyara zuciyanka ba kuma wato kamar ka yi ka bar tushe ne kana gyara shi tushen bai gyaru bare shi kuma bai zai zauna ba to da haka niyya ita ce a kafin gyaran zuciya ita ce a kafin ya zama kana da kyakkyawan niyya kana yin abubuwan ka tsakani da Allah kana da ikhlasi kana da tauhidi wannan shine zai sa addinin bai zama ya ka fitara wani ya tajalli wani illahi khalidatan inna bina'a bi dunil ardi ya yakun ka tarkake niyyanka ka sanya ta takittiya ka gyara zuciyanka gini ba ya kaiwa bai da bai da akali sai da condition idan ba haka ba da za ka zo ka kama gini kawai baka tona kasa ma baka tona condition ba to ko shakka ba wannan gini sunan ka rushe to haka nan dukkan wanda yake ibada ko yake yin ayyuka ba tare da ya gyara zuciyarsa ba to da ka kimar dan adam shi da zuciyarsa shi yasa ya zo a hadisin masala ta kalama innamal nafsu bi aqdari mutum abubuwa kanana guda biyu a jikin mutum su ne su ne wa yace yace lisanu huwa kalma zuciyarsa da aisha idan zuciyarka mai kyau ne kalmomin da suke fita a bakinka na alkhairi ne to wannan kai ne mutum kenan to da aka duk sauran abubuwa wannan cika so ne kawai amma mutum shi ne kalmomi da suke fita a bakinsa na dutse da na alkhairi masu kyau da kuma abin da ke kulle a zuciyarsa na alkhairi sai sa manzala kuma sai ta kai ta mutum akan ne wannan abubuwa guda biyu wato gaba ɗaya saboda haka jikin mutum da sauran gabansa duk suna jin zuciyarsa ne zuciya ita ce jagora idan ba ta yi kyau ga sauran jikin ma gaba ɗayan su wato ainihin ba su kyau ba ya sa ni mawa ki jahiliya ba ga wannan da haru bin abi salma yace lisanul fatanin sun ولكم فؤاده ولن يبقى الا صوره اللحم والدم yace rai harshen mutum shi ne rage rabe ta kuma zuciyarsa ba abun da ya rage sai tsuran jini da kuma nama a cikin mutum daga nama sai jini in ka cire harshensa da bai da zuciyarsa sai don ka zan ka gane dan adam mai kima mai daraja wanda yake an ka sunan mutuntaka shine zama zuciyarsa a wanke take ba ta da dauka zuciyarsa mai kyau ne sannan kuma harshensa mai kyau ne kalmomi na alkhairi su suke fitowa a bakinsa to wannan ne ainihin wato dan adam wanda zai samu yabo gobe kiyama amma in ba haka ba to zai zama ya cika zuciyarsa da dauda kuma rana kiyama ba zai kai labari ba shi yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma atina fi taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله ka ba wa raina tsoron Allah ya Allah ka karkace mini raina kai ne kai yake tsarka ke rai ya Allah kai ne madidin raina kuma kai ne mai taimakon ran nawa to da haka muke yin ka addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ainihin gyara masa zuciyarsa bayan kokari da yake na ya kan shedan domin shi ma ya gyara zuciyarsa ya zo a cikin sahih muslim hadisin zaid bin harqaq yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin addu'a daga cikin addu'o'in da yake Allahumma inni a'udhu bika min al-hajj wal qatl wal haram wal jubn wal bukhl wa adab al-qabr Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ina cewa ya Allah ina neman tsarinka daga ainihin gaggawa ne ni zan yi abu in kasa shi ya Allah ina neman barinka daga kasala ya zama ba ni da kazar kazar wajen ayyukan alkhairi ya zama ina da kasala ba zan iya yin aikin addini ba ya Allah ka fare ni daga wannan sai kuma yana neman tsari daga tsufa ina neman tsari daga tsoro Allah ka fare ni zama matsoranci zama matsoranci ba shi zama gumi ko shi wane ne kuma ko shi dan wane ne kamar yadda ta ya faɗa ita dai waka ce amma dai ma'anar tana cikin saboda haka in sai kai matsoranci ne a rayuwarka wallahi ba inda za ka yi. ko ko a duniya ko duniya kake nema in kai mazaurafi ne Allah ba za ka za ka dinga ko shugabanci kake nema sai ka cire in kasuwanci kake ya zama ba ka da tsoro kasuwancin ka zai tafi daidai haka nan idan ilimi kake nema haka nan idan lahira kake nema sai ka cire tsoro in ba ka ba za ka iya neman lahira ba ko da haka maza ya nemi tsari daga tsoro saboda tsoro masifa ce sannan ya nemi tsari kuma daga rowa yadda Allah ya kare shi daga ruwa za mu faɗi sharri ruwa a ayoyi da za su zo gaba insha Allah a cikin sura ta gaba sannan wa azabil qabri ne misali daga azaban kabari saboda azaban kabari shi yake nuna lalle mutum ya shiga uku sun ma bai je ko ina ba alamun suna nuna abubuwa ba su masa kyau ba sun taɓarɓare masa sun ba a yi tashi a kiyama ba manzo Allah ya roki Allah ya sarkace masa zuciyarsa ya ba shi tsoron Allah wa mai lamma a a'udhu bika من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها إذ يا الله إنا نيما سيدة بزوجي أنت بابو تورم الله أجل Allah ka kare da zuciyar da babu tsoron Allah a ciki ya ka kare ni daga ran da baya koyi ya ji halal ya ji haram duniya kawai yake zo sai buri kullum buri shedan ne yake sa mutum ilimi to abin da zai samu ya wadata da shi komai tsari yake nema tsari ba zai iya sa'a wa Allah ta'ala ba ba da lokacin da na neman duniya ba zai iya cire abin hannun sai ba fi sabili zaki ba mazala kuma ce ina neman tsari daga ilimin wannan ran ina neman tsari daga ilimin da ba da amfani shi ne ilimin da ba za ka yi aiki da shi ba mutum ya tara karatu ya tara ilimi amma kuma ya aiki da iliminsa sai sabon Allah sai fadi sai fasikanci to Allah ta'ala ya kare mu daga irin wannan ilimi duk abin da ka sani hujja ne akan kai maka aiki da shi alqur'anu hujjatun laka aw alayka in ka aiki da shi zai amfani ka in ba ka aiki da shi ba kuma zai zame maka hujja sannan yace wa da'awatin la yustajabu la ya ta ina neman tsari ka daga addu'a da ba a amsawa in addu'a ya zama ba an ka ba Allah ka kare ni daga wannan bala'i don babbar musiba ne ka dinga addu'a ba a amsawa Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'i mu na alkhairi to zaid bin arqam sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yu'allimuna ya kasance yana tsarkanin addibu na kunna ya kasance yana sanar da mu waɗannan addu'o'in wa na nu'addibu kumuhunna kuma muna koya muku wannan addu'o'in ku rike su don addu'o'in da suka tara alkhairin duniya da na lahira ubangiji ta da ya tsarkake mana zuciyarmu Allah ya kara mana tsoron Allah ya zama ba'inin mu ya fi zahirin mutum. duk wanda zahirin zai fi ne zaki ya zama kamar munafiki kenan a zahiri kai mutumin kirki mutane sa gani ka wa Allah amma zuciyar ka kuma kare ma bai zai ba saboda munita to gara a ce batinin ka ya fi zahirin ka ke, ko kuma ka gyara zahirin ka da batinin ka gaba daya kamar ka ake ganin zahiri mai kyau to batinin ma ya zama mai kyau ne to wannan shine wato ka zama mutumin kirki wa Allah wanda zaka samu tsira ko kiyama sai Allah ta'ala ya yi كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتقواها ولا يخاف عقباها Ubangiji tala nan zai ba mu kisan annabi salihu da mutanensa su ne samudawa waɗanda Allah ta'ala ya aiko musu annabi salihu khatibul biyayi wanda yake wa'azi ya kware sosai amma suka ki su yi imani da shi suka nemi a bayyana musu da takuwa. takuwar kuma ta bayyana a ƙarshe suka zo suka soke ta ubangiji ta ala ya halaka da su shi ne anan Allah ala yake cewa kazzabat samudu bi taqwa samudawa sun karyata annabi su annabi salihu bi taqwa da tabbatin girman annabi wato dama girman kai yake ana mutane karban gaskiya duk wanda ka kai ke da gaskiya to akwai takawa a tare da shi ne girman kai saboda zan na maza su a fassara shi a kibu fasarun haƙƙi wa na wato girman kai shi ne a gaya maka gaskiya ka kitar ba kuma ka dinga wulaƙanta mutane kowa ba kowa ba da ya kai ne. da duk mutum da za a gaya masa gaskiya baya ya dace ta to akwai nau'i da girman kai a tare da ni ya sa wani za a ga a yi wa wa'azi a ja aya a ja hadisi a kan ɓarnan da yake a kai ya bari sai ya zo yana ta kafa wa mutum na karya ko cewa shi akan gaskiya yake to kaga wannan ake cewa girman kai wanda ake cewa mukabara shi ake cewa tazawa to duk mutumin da yake da wannan siffan a yana da siffan shaitan idan ma ya halakar da shi ne ba girman kai bane da aka ce yayi wa annabi adamu sujada da ya kankar da kansa irin na mala'iku yayi da Allah da zai tsine masa ne zai tsine masa amma fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku gaba ɗaya su suka yi sujada amma iblis ba Allah ta'ala ya ce illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin iblis ya ki girman kai sai kasance daga cikin kafirai to kar yadda ka zama ka da sifa na girman kai alama ce ta halala to samudawa abin da ya halakar da su shine sababin girman kai ne shi yasa ba yi imani da annabin da aka aiko musu ba annabi salihu ubangiji ta ala ya ce idin da aka ashqaha domin wanda ya kowa siyasa a cikin kabilan samudawa ya samura. ya je ya ainihin soke sabuwar da aka fito musu da ita zan gani kan sabuwa wannan cikin haɗin wato malamai tafsir suka ce ne kundaru bin sali kundaru bin sali shi ya fi kowa tiyata a cikin su mafi a cikin su ko kuma wanda ya fi su kowa siya, da rashin imani kuma shi mutum ne babba kamar da zuwa wasu ruwayoyi na hadisai cewa babban mutum ne a cikin su madaukaki shugaba ne wanda ana jin maganarsa amma dai a kadidan kuma babu wanda ya fi wato rashin mutunci da ainihin kafurci da kan garewa to wannan sai ya zakura ya je soke wannan taguwa kamar yadda Allah ta'ala ke fara cikin suratul qamar fa na dau ibahu fa ta'ala fa wa da fa ta'ala wa to da ka sai suka wato zakura wato nan suka je suka kira abokin nasu shi kenan sai karbi wannan ra'ayin nasu ya je soke ainihin wato wannan akwai abin da wannan taguwa din ya je ya halaka ta shikenan suka shiga cikin bala'i da masifa kamar yadda za mu yi bayani a gaba insha Allah bangiji ta lafi fa qala lakum rasulullahi wato manzon Allah ya gaya muku shine annabi talibu manzon da aka turo musu ya ce musu na katan lafi wannan fata guwar Allah ne kar ku taba ta da wani mummunan abu na katan layi nan wato tahdidi ma'ana ihdaru na katan layi ku sha abin nan ku kiyaye wannan takuwa ta Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda ya zo wata suran Ubangiji ta ala ce ya kawbi hadihi na fasullahi da kun aya fa zaruha ta kun fi harbin za wada ta masu hafi su in bai abu da kun azabin ya ku mutane na wannan takuwa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala kada ainihin ku taba ta da wani mummunan abu ku tare ta tafi duk abin da take so a bayan kasa kar ku taba ta da wani mummunan abu sai Allah ta'ala ya kama ku da azaba wanda take ta kusa kusa Allah ya halaka ku abin mun ya faru kuwa wato su wayannan mutanen bayan annabi salihu ya yi wa'azi ya gama sai suka taru suka yi sai suka ce to yanzu abin da za mu yi musashi ya yi mana wani abu da bai zai taba yiwa ba sai idan ya yi wannan abu to za mu yi imani da shi saboda haka sai suka ce to salihu ka fito mana da kaguwa wato wanda take mai siffan kaza da kaza matashiya doguwa wanda take da siffan kaza kaza suka yi ta faɗan dabbozuka suka yi ta ta'annuki wai kuma taguwan ta fito a fanni da irin dutsen da ko jawa ba ta fitowa kawai a ga ta kullo kawai da idan ka yi haka za mu yi imani da kai su sun ɗauka haka ne da zai yi ba sai annabi sani ya ce in na in fitar muku da taguwan nan a bisa yadda kuka da kalolin ta za ku yi imani kuka ce za ku yi shike nan sai annabi sani ya koma gefe ya salla ya sannafi su gwargwazo abin da Allah ya kaddara masa sai daga hannu ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ta'ala ya amsa masa wato ainihin addu'arsa shike nan sai ga taguwa ta kullo ka ta kullo da ranta kuma a bisa yadda suka da wannan taguwa in irin kalan da kike so wadda ta kullo shi ne ubangiji ta ala ta yake ce mutu wannan taguwar allah ne wato don a nuna mutu ne daukakan wannan taguwa ai kowace taguwa ma ta allah ne amma da aka ce na katalla yana nuna maka wannan taguwar da da kamar yadda za a ce wa ka ba bai su dani dakin allah to allah ne a cikin dakin? ai ba allah yana shiga dakin bane amma ko dukkan halittun allah duk dakunan duniya allah ne a cikin su to amma don a nuna maka mahimmancin dakin kaba so da aka aka ce wannan takuwa ce ta Allah saboda haka wato ainihin ku kiyaye ta fa qala lahum rasulullahi na katallahi wannan takuwa ce ta ubangiji subhanahu wataala ku kiyaye ta kar ku taba ta da wani mummunan abu wa tuqyaha kuma ku kiyaye shan ruwanta kar ku mata shishigi a lokacin da za ta sha ruwa wato Allah da ya aiko wannan takuwa din da fito sai kuma ya ware mata lokacin da za ta dinga shan ruwanta daban sai zamana su suna da ranar shan ruwan ita ma tana da ranar shan ruwan idan suka sha ruwa yau to kuma ita ba za ta sha ba ran da ta sha kuma su ba za su sha ruwa ba amma za su iya shan nonon ta su koshi ubangiji ta ala ne ya riba musu hakan din kamar da ya faɗa cikin suratul shu'ara قال هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم wato hadhihi naqatun laha shirbu wa lakum shirbu yawmin ma'lum wannan taguwa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala tana da lokacin shan ruwanta kuma kuma kuna da lokacin da za ku sha ruwa na wani lokaci wanda yake ne saboda haka wala ta masu haɗi su'i fa ya kuza kuma azabu yau min hafi kar ku taɓa ta da wani mummunan abu sai azaba na yini wanda yake mai tsanani sai zo ya sace ku saboda haka aka sai aka musu doka ran da za ta sha ruwa ba za su sha ba amma za su sha nononta su kuma wato ran da suke shan ruwa ta kuwa za ta hakura ba za ta sha ba to ana tafiya a haka sai suka ta kawai su ba za su iya ba sai dai ya zama kullum suna shan ruwa amma ba za su yi tashi akwai ranar da ba za su sha ba sai nono kawai za su sha to da aka fakar da sai suka karyata annabi tarihu ba aka ha. sai suka ainihin soke wannan takuwa suka yi mikin cewa a soke ta yi soke zuwa zai iya shi ne sun mulka shi ne a ashka'ani wanda ya fi su fiyata sai zai ga kibi a kawai sai har da wannan takuwan shi kenan sai takuwan sai ta faɗi ainihin ta mutu yasa Allah ta'ala yake wa kafa kadzabuhu fa aqruha suka ainihin karyata annabi ta da suka soke wannan takuwa fa damdama alaihim rabbuhum Allah ta'ala ya halakar da su ya saukar musu da azaba a su bi bihin da sababin wato zunubin da suka yi na kafircewa annabin Allah annabi Salihu da kuma soke wannan soke wannan takuwan fasawaha kuma ya daidaita wannan hukumar ya zama babu wani wanda ba ta samu ba da babba da yaro da ke kuɗi da talaka babu wanda Allah ta'ala bai halakar a cikin shi ba gaba ɗayan su da wannan azabar wato ainihin ta same su saboda sun sauki takuwar Allah wanda hujja ne akan aya ce ta ubangiji subhanahu wataala sai sa Allah ya fushi da su wato ainihin ya halakar da su gaba ɗayan su to kaga wannan shine bala'in da ya same su kenan to amma da wani bala'i Allah ya halakar da su shine da tsawa jama'a lokacin suka ce kai mun lalibu mun gaji ka zo mana da abun da ka mana alkawarin nan za ya zo ba ba za mu iya ba suka je suka soke wannan takuwa sai ubangiji ta na aiko musu da tsawa an ce mala'ika ji ne ya taka musu tsawa ne ya taka musu kawai sai suka fata kowa kai zama yana shi kawai kamar karfa ne gaba ɗaya su sun mutu Ba ko ni da ya yi tsawa guda ɗaya kawai da ubangiji ta ala wato ainihin ya mutu ya halakar da su da sababin wannan Allah ta ala ce wala ya kafu uqbaha Allah baya tsoron karshen halakar da su inda yayi yanzu wasu sarakuna a nan duniya idan suka yanke wasu mutane hukuncin kisa aka kashe su suna tsoron kwamin zai biyo baya mutum zai yanke hukunci shugaba ne inda aka kashe kawo mutum ɗari biyar ko ɗari bakwai amma kuma yana tunanin kuma kada wata masifa ko yaji ko wani bala'i ya tashi a ainihin ƙasarsa to Allah ta'ala in ya yanke hukunci halakar da jama'a baya tsoron me zai biyo baya don ba abin da zai biyo baya zai biyo ba shi wani ya tada kayar ba ba Allah sai gama da shi gaba ɗaya wannan shi ne karshen wayannan mutane saboda saurin kan da suka yi wa bangiji ta ala yana ba mu irin wannan cikin cewa mu ma in muka yi wa manzon Allah ta sama taurin kai muka jin mu imani muka muka jin mu riko da addinin sa Allah ta'ala zai iya halakar da mu ya canja da wasu jama'a kamar yadda ya halakar da samudawa kuma ya canja da wasu jama'a daban ba su ba ubangiji ta ala ya kara mana imani Allah ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم